من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna ƙara jaddada godiya ga Allah da ya kawo yau alhamis wannan majalisi namu na mai albarka a inda muke karanta littafin da yake fayyace mana a shi'a masu bin limamai guda goma sha biyu din nan wanda suka takaita gabanci a tsakaninsu yau sha shida ga watan jimadal ula na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da 25 ga watan biyu na shekara ta 2016 miladiya alhamdulillahi Allah ya kawo tambaya ta casa'in daidai da za mu tashi a kai wanda saƙon tambayan ita ce ma'atiqadu shuyukhi shi'ati fil imani bil qada'i wal qadar menene aqidun shi'a game da wato al wal wato abinda Allah ya kaddara ma bawa kuma ya zartar masa ya zartar masa kaman alqaba'u shine Allah ya kaddara abu Allah ya rubuta kaza zai samu mutum rana kaza da lokaci kaza sai abun a yi hangin ɗin shi haka yana jiran ne ranan yana jiran ne time ɗin yana jiran lokacin lokacin da time ɗin zai zo dot a wannan ranan ran da abun ya sauka ya samu mutum sai a kira shi alƙaba'u yau an zartar da an kaddara abun ne aka yi hangin din shi yau kuma an ne an zartar da shi ya samu wani an zartar da shi ya samu wani ina fata an gane shi ne alqada'u wal qadar kaddara abu da zartar da shi yanzu haka an kaddara wance matan wani ne ana nan ana nan an kaddara an kaddara an kaddara an kaddara ran da ya tashi neman ta aka kai kudin gaisuwa aka zo aka daura auren to rana ne an zartar da abinda aka kaddara shine alqada'u wal qadar to Allah ne ke kaddara abu ya zartar da shi to menene aqidun imani aqidun shi a game da wannan a ahlus sunna mun san wa tu'mina bil qadari ko khairihi wa sharrihi mun san aqida ahlus sunna imani da kaddara alkhairi ko sharri duka Allah ne ke kaddaro shi bawa kuma sai ya je ya gamu da shi to amma a wajen aqidan shi'a ƙala shaykhuhum al-mufid akwai wani shaykhin mai suna shaykhul mufid yace as-sahihu abunda yake mafi inganci game da ƙaddara da zartar da ita an ali muhammadin ga iyalan muhammadu wato ga iyalan ahalin baiti gaba ɗaya anna af'alal ibadati ayyukan da bayi suke yi ghairu makhluqa ba su suke halitta ayyukan ba a wajen shi'a kenan ghairu makhluqati lillahi ba Allah bane ya halicce ta'ala ina fata an gane ko ghairu makhluqatan lillah ba Allah bane ya halicce bawa ne kenan yake halittansu wato Allah baya kaddara abu ya zarta ya kaddara abu ya zarta a'a bawa ne ke halitta abun shi kuma ya same shi bi ma'ana idan da za ka yi kasuwanci ka zamanto mai kuɗi ba Allah bane ya kaddara maka kuɗin kai ne ka kasuwancinka ne da shige da ficenka da iya juya naira ya dawo naira goma shi ya baka arziki ba wani abu wai dama can Allah ne ya kaddara no ina fata an gane ko wannan shi wato bawa shi yake ayyukansa kawai wa qad ruwiya an abi al-hasani ali ibn muhammad ibn abi musa ar-ridha salawatullahi alayhi an ruwaito daga abul hasan aliyu dan muhammad dan aliyu dan musa ar-rida ina fata an gane ko annahu su'ila an tambaye shi an af'alil ibad game da ayyukan da bayi suke yi faƙila lahu sai aka ce masa hal hiya makhluqatun lillahi ta'ala shin Allah ne yake halitta su faƙala alaihi salam wai sai yace laukana khaliqan laha da Allah ne yake halittan ayyukan eh lama tabarra'a min hada Allah bai guje su ba bai barranta daga gare su ba ko mun sa a Allah ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ne ya halicce ku da dukkan abinda kuke aikata Allah shi halicci sharrin anan ya halicci alkhairi ya halicci sako ya halicci mai da'a ko ba haka ba sai ya saukar da ƙur'ani ya saukar da littattafai daga sama ya aiko annaba yake mutane wannan sharri ne ku yi avoiding nashi wannan kuma alheri ne ku bi shi shine hanyar tsira annaba suka yi ta wa'azi suka yi ta nunawa kaza sharri ne kaza alheri ne kaza sharri ne kaza alheri ne kaza haram ne kaza halal ne kaza Allah bai son shi kuma Allah ne ya halicci abu kaza Allah yana son shi kuma Allah ne ya halicci abu ko ba haka ba so da Allah ya halicci sharri gashi nan alheri gashi nan ya ajiye su ya turo annaba kullum suna wonin mutane su kiyaye su sai Allah ya halicci mutane sai ya zuba su a nan sai Allah ya tsaya sai kowa ya zaɓan makansa mutum ne ya je ya zaɓan makansa Allah ya halicci sharri amma bai son ka yi ne ai sai ya turo annaba su maka gargadi su hana ka to amma mutum kullum in ya tashi sai ka ga ya ta samma inda sharri yake ko da kana mai nasiha sai ku fara faɗa maku ɓata ya mala ya kada mini ne kabarin mu ɗaya ne eh kabarin mu ɗaya ne ina ruwanka da harka na ne eh sa ido aikin banza kana yawan fasa mun ido a lamari na yusi duk da ce Allah ne ya halicci sharri ya halicci alheri ba mutum ne ya zaɓa wa kansa mutum ne ya zaɓa wa kansa ya bade da iyayen shi ma ya ɗauki kayan shi ya bar gida sun matsa mai da ya yi sallah na fata an gane wani in ka da shi a su ba ku yi ta da kuwa a ɗaki ɗaya na ruwanka ne da ni makamantansu na fata an gane Allah ne ya halicce su babbai sun sharri amma mutum ne yake zaɓen makan shi sa manzo Allah sale ce kullun nasi ya buɗe eh, menene kullun nasi menene eh eh kullun nasi ya buɗe ko exactly fa ba'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha duk lokacin da gari ya waye in ka tsaya a gefe har faduwar rana za ka ga mutum guruf biyu ne akwai mai kasan ma inda sharri yake kawai shi nan haba haba yake akwai mai kasan ma inda alheri yake akwai mai kasan ma inda masallaci ke zo karatu akwai mai kasan ma sinima akwai mai kasan ma club akwai mai kasan ma biya palo haka za ka tarar so so ba laifin ba za a ce Allah ba ne ya tirsa sakano kai ka zaɓan makanka Kai Allah kuma ya sauƙaƙa maka yin abu na fata an gane sai da ka zaɓi aikin ɗa'a da alheri ne sai Allah ya sauƙaƙa maka wanda ya zaɓi zunuban da alfashin sai Allah ya sauƙaƙa maka shi na fata an gane ko fata al'amari yake amma wajen shi'a no ba Allah bane ya halicce su mutum ne ya halitta kan shi ne wa anna Allah bari'un minal mushrikina wa rasuluhu suka kafa hujja ce ai Allah ya barranta da mushrikai da shi da manzansa to bi ma'ana idan kai shirka bi ma'ana kai kai wa kanka ka kirkiro aikin shirkan ba Allah bane ya kaddara ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم باوي الله بني يبرنت دغ سو متانين سو كران كان سنو دغ شركا ne ya barranta. ayyuka kenan wa inna ma tabarra'a min shirkihim wa qaba'ihim Allah ya barranta ne daga munanan ayyukansu da shirkansu to su aqidan su kenan ku duba wannan magana a kullu tafihu i'tiqadat al-imamiyya littafi da yake gyara irin aqidun imaniyya shafi na 42 zuwa 44 khalqu af'alil ibad a karkashin babin da yake nuna bayi ne suke halitta wa kansu ayyukan da suke yi bayi ne suke halitta wa kansu ayyukan da suke yi ba Allah bane ya halicci ayyuka isra ya saba a aqidan ahlus sunna ina fata an gane shi ne sa Allah ya halicci sharrin ya halicci alherin ya ajiye su a can ya halicci sako ya halicci da'a li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan domin Allah ya jarrabe mu ne ya ga wane ne fi kyawun aiki duk inda haram yake za ka ga Allah ya yi a tashin ɗin halal kusa da shi duk inda halal yake za ka ga akwai attach Allah ya yi a attachin ɗin haram kusa da shi yanzu har ce wannan shi kadai za ka iya juya shi ya zamanto a kalmomin da suke furtowa kake furta da su su zamanto na haram za ka iya juya harshen kalmomin da kake furta su zamanto na ne na alheri ido wannan gashi nan dai za ka iya amfani da shi akan abu na haram za ka iya amfani da shi akan abu na halal kunne za ka iya amfani da shi wajen jin halal za ka iya amfani da shi wajen zaɓen makanka jin mai haram shi sa Allah maɗaukacin sarki ba ɗan adam ability do or not to do ya baka wannan fahim yau in kace ba zan yi kaza ba in Allah yadda ba za ka yi ba Allah ya baka wannan fawon ka ce daga yau in Allah ya yadda na ɗaura kamara ba zan sace shan giya ba in Allah yadda kuma za ka yi ta addu'a ka bar hanyoyin zuwa giyan ka bar mene da makamantansu ko ba haka ba ko mace da Allah ya halatta mutu ya aure ta akwai kofan da zai zo mata na haram ne shine ta dubura da ɗaya kofan kuma na halal inda za ka samu lada wannan kuma zunubi ne Allah ya kawo kofofin guda biyu kusa da kusa ku? ayyukum ahsanu amala domin Allah jarrabe ku ya gawa ya fi kyawun aiki A fata an gane in kana kasuwanci akwai riba akwai kuɗi na riba akwai kuɗi na riba akwai kayan haram komai mutum ne yake zaben makansa alhamdulillah hatta NPA wannan hatta TV wannan hatta radio wannan akwai on and me and off Allah ya gama kama ka kana da karkace wallahi tallahi eh, ai haram din da nake kallo NTA ne ta sa program din ba off ba off a remote ɗinka akwai Allah ya gama da kai so kana da right kai ofin din shi kuma ya baka power kai on inda inda ka ga mai kyau ne kai on inda ka ga ba kyau kai off da za ka sake kawai ka ce a ah, haka Allah ya kaddara Allah ne ya so za ka sananu na? shi ne aiko amma ce ya bar on din a a a ndc 2 ko menene din ma ba ana wani abu ya ce a ah, ni ba ne ba ne wallahi ba off ta sa mutum radio ne kake ji aka za music ba off an gama da mutum gama da mutum واستمر عدم التصريح من شيوخ الشيعة باعتقادهم بمذهب المعتزلة وتشيئة تتكذبها درشن الشيخون الشيعة تتكذبها وجرشن بيّن أكيدونس ƙarara domin akwai aƙidansu a wannan bangare irin na mu'tazilawa ne bil imani bil qada'i wal wajen imani da al qada'u da zartarwa aqidan shi'a ɗaya ne da mu'tazilawa wanda suke kore dukkan sifofin Allah suka tabbatar masa da sunansa suna shi Allahu sami'un ne amma bila sam'in din ne alimun bila ilmin basirun bila basarin qawiyun bila quwwatin ina fata an gane ko ma malikun ne bila mulkin duk wata sifa da suna yake containing attributes na Allah da suna yake containing din shi sai suka ware attributes na Allah sifofin Allah suka kore su suka tabbatar wa Allah da tsantsan sunan wannan is wrong idan ka ce Allah mai mulki ne to akwai mulki sai su suka zo suka ce a'a suna ne kawai mulkin ne mai mulkin ne amma ba mulkin haka suka mai da sunayen Allah da sifofinsa kamar mu yanzu anan ai ana kiran wani sarki ko a ce sarki zo nan ko a ce mai kuɗi zo nan amma ko sisi bai da shi ai amma yana ansa menene mai kuɗi to kaga sunan ne kawai a nan yake biyarin without menene without kuɗi ana kiran mutum sarki ya amsa amma ba sarautan bai gaji sarautan ba gidansu ba su gada ba amma da an kira shi sarki ya ce na'am ana kiran shi malam ai malam na ce na'am amma ko alifin ba shi qur'ani ko alifin ba'un bai sani ba amma yana amsa to sunayen Allah ba haka bane Allah idan ya sanya wa kanshi suna yake suna na kaza to za ka ga sunan ya yi containing attribute din ina fata an gane da ya sa kanshi ar-rahmanu mai menene to akwai rahamar kuwa akwai rahama da ya sa kanshi al-maliku mai menene akwai mulkin kuma da ya sanya kan shi alkawiyu mai da akwai karfin kuma aljabbaru mai tirsasawa to babu fatta yana tirsasawan kuma to Allah duk inda ya sa kan shi suna to yana dauke da sifan abu ba wai sunan kawai yake biyarin ba ba sifan ba Allah sa an gane to su kuma aqidan mu'tazila sune suka kore sifofin suka tabbatar da sunan kawai wannan shi ne to sai ya zama to aqidan su anan ɗaya ne da mu'tazilawa saboda mu'tazilawa irin eh, eh, philosophers yan greek greek philosophy irin na greek girkawa sun riga shi a zuwa so akwai yawanci inda suka yi borrowing din menene suka aro irin thought su da tunaninsu da menene sai su ɗauko na wannan su ɗauko na su na su ɗauko na wannan su kawo haka za ka Allah ubangiji ya rufa su dama duk wanda ya gabace ka iyayenka ne zaka gana kana koyi da waɗansu halayensa tunda ya tashi a gabanka haka to babu shakka sun ɗauko fikira ta mu'tazila a wannan ɓangaren sosai ila an sarrafa shaykhuhum al-hurr al-amili akwai ni shehin su al-hurr al-amili na shi'a ya ƙara bayyana ƙarara cewa faqala babun babi na arba'in da bakwai babu asabi wal arba'un an Allah subhanahu khaliqu kulli shay'in Allah ne ya halicci duk wani abu da kake gani a duniyan nan illa af'alal ibad sai ayyukan bayi ne kawai ba Allah bane ya halicce su bayin su suka halicci kayan su no Allah ne ya halicci abu amma suka je suka yi suka yi don Allah ba ka ajiye hita ka ka yi hita ka ce yara kar wani ya zo nan kana yi mana ka yi hita a gida ko ba haka ba ka yi hita ko ka kawo maganin bera ka ce kar kowa ya taɓa wannan ka musu gargaɗi ka musu gargaɗi wanda kaga ya ta sama wajen ka mai bulala to amma idan mutum ya je ya taɓa ɗin kai ne kenan ka so ya taɓa kai ne ka ce ya taɓa ka hana amma da yake shi wanda ya ji ya taɓa ya ga consequence wanda kuma ya yi ɗa'a ya kiyaye haka al'amarin Allah ya ce idan da za a ce bayi sun suka halitta suke suke halitta aikin su da nonin a saukar da alkur'ani ko a aiko annabawa kuma an ana aiko annaba ne da su zamanto su tsai da hujja ga duk wanda ya saba Allah su ce mun ce kar mun ce haram ne kai ka je kai wa kana sai ya sake ce aqulu ina cewa in somari kenan in ji shehin su mazhabul imamiyyati mazhabar shi'a ta imamiyya wal mu'tazila da mazhaban mu'tazila aqidan su ya zo ɗaya wajen wane ina cewa anna af'alal ibadi ayyukan da bayi suke yi sadiratun indahum su suke haifar da su su suke yin su wahum khaliquna kuma su suka halicci ayyukan wannan contrary da ayan qur'an wallahu khalaqakum wa ma ta'malu wallahu khaliqu kulli shay'in kowane abu Allah ne halicce shi wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna Allah ce mu muke jarraban da sharri da alkhairi duka duka shi yasa wa tu'mina bil qadari khairihi wa kai imani da abinda Allah ya kaddara maka na alkhairi ko na sharri duka yadda daga Allah ne subhanahu wa ta'ala wannan shi mu duba wannan aqidan su din inda footnote na uku al muhimma fi usulil a'imma sunan littafin da suka faɗi wannan magana cewa bayi ne ke halitta ayyukansu da suke yi ba Allah bane ke halitta musu su mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'i da hamsin da bakwai babi na arba'in da bakwai annan subhanahu khaliqu kulli shay'in illa afalul ibad wai Allah ne mahalicin dukkan komai banda ayyukan da bayi suke yi su suke halitta a kansu malaci a ta'aliq ga ƙarin bayani comment kenan wani shaihi shi'a ya ruwaito kuma ya faɗo ta magana da ta saba ma wannan ta warware wannan kuma shine rawar kulainiyu kulaini ya ruwaito an abi ja'far wa abi abdullahi alaihi masalam qala eh abu ja'far da kuma abu abdullah sadiq sun ruwaito wato su husaini kenan sun ce inna allaha lalle haƙiƙa Allah arhamu bi khalqihi ya fi kowa rahama da bayi ga bayinsa min an yujbara khalqahu akan ya tilastawa halittunsa ala dhunubi wajen aikata zunubai summa yu'azzibuhum alaiha sannan ya azabtar da su Allah ya hana aikata zunubai bawa ne ke zuwa ya yi shi sai Allah ya mata ya azabtar da shi ko yawa maciji ne ga shi na aka ce karka bina mutum ya biya ya sare shi ya yi ta sharraɗaɗin ya yi ta sharraɗaɗin menene guba na macijin amma macijin asali wa ya halicce shi to an ce karka je maciji ne ka je ka taɓa ya cije ka kana fama da raɗaɗi sai kuma ka ce Allah ne kuma a Allah ne ya halicci macijin amma kai kaje ya cije ka domin an ce karkaje karkaje karkaje karkaje saboda haka wannan raɗaɗin da kake sha sakamakon kai ne ka kai kanka shi ne Allah yake cewa wa ma asabakum min sayati fa bima kasabat aydikum duk wani abun da ya same ku na raɗaɗe kuke jin wahala to hannunku hannunku ne ya taɓo abu bature yana ta live a sleeping dog ko menene life to ka bar karen da yake bacci kina bar kaza a gashin ka bar karen da yake bacci kar ka kato shi yana bacci ka wuce mana ko ba haka ba da ka ta da shi ya cije ka waye mai laifi kai ne amma karen waye halicce shi Allah ne Allah ne kai ka taɓo kai ka taɓo abin da za ku eh ya dace daidai da su da ba sa ji sa hmm. to ne wannan hai ya faɗi magana contrary to shi ma malamin shi ne ya faɗi magana da take contrary kishiyan abin da waɗancan suka faɗa suka ce Allah mai rahama ne fiye da bayinsa ya fi ƙarfin ya tirsasa wa bayinsa aikata abu sannan kuma ya zo ya musu azaba a kai bayyuwa bai so Allah ya kimsa shi yayi sannan ya zo ya mai azaba a duk mai aikata zunubi zaka ga yana so ne willingly voluntarily yake zuwa ya aikata in ya shiga hannu kuma haka ga yana Allah talla sharrin shedan ne wai ba wai ba shi bane sharrin shedan ba shi bane Allah talla sharrin shedan ne sharrin shedan ne saka da ya makala a shaɗa amma fa sai da ya ɓaɗe da wanda suke cakar kar yi sai da suka yi faɗi irin sun matsa mai kuma haka yanzu misali ba ana faɗa da masu sace kuɗin jama'a ba suna da cin suna da mafiya ana ta maya ana ta suna jin haushin duk mai taɓa wanda ya sace wani abu to idan aka bar shi da abun ya je kiyama Allah ya kama shi a can me zai ce tunda da ana har yana gaba da mai hana shi din ai mai hana ka din karka je kiyama da lodi ne yana so raba ka da haƙƙi ne tun anan ka je lahira lami lafiya ba haƙƙin wani ba lodin wani amma ba wanda kake gaba da shi ai irin shi din ko ba haka ba wanne sun zamanto a yan kwace aiki kenan yan kwace amma yan ai dama gwamnati kenan me kotu in ka zalunce ne a kwato haƙƙi a mayar in yama in bai ma ba kenan amma an akwai laifi kai dukin asali ba Allah ya haramta ba kar ka taba haƙƙin wani ba yawa ya je ya ɗauka yanzu akan ya mayar ne a yake gaba da wanda yake ce ya mayar ko ba haka ba na'am to amma idan ya ɗauka ya tafi kiyama aka masa azaba aka masa wa zai zarga to shi haka ɗin ne aiki na'am to da wani laifi za a kama shi an ɗauka an mai da inda ya an kwace an mayar da inda ya sata ba treasury ba ne public treasury ya ɗauka an kwace an mayar a yi ma jama'a aiki na wannan wani abu ne daban yanzu wannan wani abu ne daban ya zama ko dalilin mutuwa yawa Allah zai kama mutum da irin laifin, nan laifin kuɗi ta warware amma laifin kaza yana wuyan mutum ko ba haka ba ai mutum yana laifuka goma ko ba haka ba in ya warware biyu ana bin shi takwas in ya warware uku ana bin shi bakwai haka ne kowanne da yadda za a kama mutum ai Allah rufa mana asiri na? to nan shi ne ai shi yasa manzo Allah sassale yake Allah ya haramta menene qatlun nafsi kafirai ko wa aqlu amwalin nasi ko sannan wa menene e, da zubar da jini yace illa bil haqqi sai da haqqi wani ya kashe ni aka kashe shi kaga ai an kashe shi da haqqi ya ci dukiyar mutane haƙƙi ya kama shi aka kwace shi in an kwace wannan wajen ya yi kire sai a duba waɗansu wuraren kuma da ba a abin nan ba wannan bala'in da sarƙaƙiyar gara fa ba ta taɓa ba kire gara ba ka taɓa ba to mu je ya ce wallahu a azu Allah ya fi ƙarfin min an yuri da amran ya nufi mutane da yin abu kuma ya san abun ba zai yiwu ba domin Allah ai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to Allah ba zai umurce ka je ka yi abu ba kuma Allah ya san ba zai yi ba kuma yanzu ya maka azaba ba ka yi shi ba yace Allah ya fi karfin haka inji kulai inji wannan riwaya yanda Abu Ja'far da Abu Abdullahi suka faɗa a riwayan Kulaini qala sai yace fasu'ila alaihi salam sai aka tambayi Abu Abdullah da abu ja'far hal bainal jabari wal qadari manzilatun salifatun shin tsakanin kaddara da tilastawa akwai kuma wani dan matsayi na uku kala sai suka ce na'am awsa'u mimma bainas sama'i wal ard ya fi tsakanin sama da ƙasa wato faɗi tsakanin tilastawa a tilasta maka da yin abu da a ƙaddara maka wato suna da menene suna da abin nan tazara kwarai da gaske Allah bai tilasta maka da yake layu kallifin lahu nafsan illa wusa amma abin da ya wajabta maka din ya wajabta maka idan Allah ya wajabta maka abu ya tilasta maka yi ne kuma yake ba zai dora maka ba ya tilasta maka abu sai wanda ya san kai za ka iya yin shi shi yasa musulunci ce in ba za ka iya yin taba ruwa ba ka yi taimama kana da ciwo mutum ya kone duk jikin shi ya kone ba zai iya zuba ruwa ba yan ka bashi softik shi ne ka je ka yi taimama ba za ka iya sallah a tsaye ba ya eh, to ka yi ta a zaune ba za a zaune ma ba za ka iya ba eh, ka yi ta a kishin gide a kishin gide ba ba za ka iya ba eh, to ka yi ta kana nuni wuyan ma ta karye an nada bangeji to ka rika kawai ce Allahu akbar sami Allahu ne Allahu akbar Allahu akbar da Allah daga ji wannan kabbaran me yake nan ta miƙe kawai Allahu akbar ba fata an gane to ka rika nuna ce wannan kabbaran ta kaza ne wannan ta kaza ne wannan Allah ya ka karbu akwai inda ma aka ce mara lafiyan da bai iya motsi bai mai kawo masa ruwa bai mai masa tsarki bai mai masa alwala in dai har ta in sallah yayi zai fita yayi ne yayi sallan a haka la yukallifu Allahu nafsan illa idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum annabi yace idan nace ku yi abu ku zo da shi gurgudun wannan maganan ku duba footnote na usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da goma sha biyu ƙarƙashin kitabu tauhid babul jabri wal qadari wal amru bainal amraini za ku samu wannan magana malaka ga raddi qasima qala abu abdullah abu abdullah ya ce ya waiha wato shine alhassan hussein ko ya ce ya waiha hadal qadariya ya ce wa ya kai tun masu irin wannan aƙida na ƙadariya innama ya fara'una hadihil aya suna karanta wannan ayan illa mara'atahu qaddarnaha min al-ghabirin suna ce sun halakar da annabi nuhu illa mar'atahu su ya tsayar da annabi nuhu da iyalansa gaba ɗayansu illa mar'atahu sai dai matan shi ne kawai ha muka kaddara mata min al-ghabirin tana cikin halakakku ina fata an gane wai hakum yace kaifinsu man ha? wane ne ya kaddara mata wannan menene halakawan waye ya kaddara halakawan ta din Allah ne ya kaddara mata waye sai aikin da ya kai halaka ita ce domin an hana ta ai mijinta annabi ne musamman annabi nuhu ya aka ita ta halaka to Allah ya kaddara mata halakan but ita ta yi aikin da ya kaddara mata ta bi process da ya halakar da ita din sai ta gamu da halakan kuwa amma ai Allah ya hana ta ai aikata abinda zai kai ta ga halaka mutum ne yake ki ko ba ku gane logic din ba yawa a wannan maganan ku duba tafsirul ayyashi mujalladi na biyu shafi na ashirin da shida suratul araf akwai tafsirul safi mujalladi na uku shafi na ɗari da goma sha shida suratul hijir ku duba biharul anwar mujalladi na biyar shafi na hamsin da shida da kuma ɗari da biyu babu nafi zulmi wal jauri anhu ta'ala babin da yake kore zalunci da cuta daga kan Allah wa ibtalul jabari wa taqwid wa amri bainal amrayni wa isbatul ikhtiyari wal duk a karkashin wannan babin za ku gani at-ta'liq malam yace هذه الرواية وأن الرواية تعبر تنا نونا من كرر عن مذهب الأئمة في إثبات القدر تنا نونا من أكيدا لإمامان شيء أو جن ثبتت القدر وقد تشير إلى ما عليه قدماء الشيعة tana nuni akan aƙidan da magabatan shi'a suka rayu a kai minal isbat wajen tabbatar da ƙaddara وقد أعرض عن هذه الرواية روايات الشيعة المتأخرون Amma shi'a da suka zo daga baya-baya sun yi denying wannan riwaya sun yi musunta sun ƙita ba tare da wata hujja ba siwa taklidu ahlil i'tizal sai magabatan shi'a suna tabbatar da ƙaddara, amma wanda suka zo daga baɗinan sun kore ta sai suka zo suna bin wato mazhaban mu'tazilawa wa aghmadu nazar amma yu'aridu zalik suka rufe ido suka kauda fuskan su da dukkan abin da yake karo da wannan aqida min riwayatin kasirati indahum akwai riwayoyi da yawa daga magabatan shi'a da suka yi condemning aqidan da shi'a din nan na karshe karshe suke bi wanda suke nuna cewa bayi ne suka halitta ayyukan da suke yi ba Allah ba bal inna shuyukh shi'a shehunan shi'a mabugu da kari zadu fi taklidi ahalin ihtiza sun yi kari ma wajen tsaban koyi da mutanen mu'tazilawa masu aqidan ihtizal har suka ce bi anna min usuli dinihim kai yana daga cikin asalin aqida harshashin aqidan su ma addinin su na shi'a al-adlu al-kalmu'tazilati sawa'an bi sawa' wajen adalci wajen adalci ma aƙidansu irin na mutazilawa ne wa ma'ana hadhihi kalima ma'anan al'adul innan shine kaucewa kai deviating haka wajen inkaru qadrillah wajen musun kaddaran Allah su sun yi musu makawai Allah bai kaddara maka kai abu mara kyau ba kawai kai ka tsirki kai ka halicci abinda kake kuma ka yi shi ba Allah bane ya halicce shi wa qala shaykhuhum hashim ma'ruf akwai shaihin su wanda ake kira hashim ma'ruf yace ammal imamiyatu kaga waɗannan masu bin aqidan limamai fal adlu wato ka kauce daga yadda da Allah ne ke kaddara abu kauce ma wannan min arkani inda indahu yana daga cikin rukunan aqidan su na shi'a a wajen su bal min usulil islam kai yana da cikin harsashin ma musulunci su a wajen su ma kai rejecting kai musun cewa Allah ne ke kaddara bayi abin da suke mara kyau ko ba ku gane yawa aqida ahlus Allah ne ya kaddara amma ne ya aikata wannan ku duba الشيئة بين الأشائرة والمؤتزلة aqidan shi'a tsakanin aqidan mu'tazilawa da na asha'ira shafi na 240 li hashim ma'ruf ku duba aqidatul mu'min kuma nasu na shi'a shafi na 43 li abdul amiri qublan na abdul amir al-qublan qasima raddi جاء عن بعض شيوخهم القول في القدر بقول أهل السنة akwai waɗansu malaman shi'a da maganarsu su ta yi daidai da maganar ahalus sunna kuma sun yi rejectin ɗin waɗancan maganganun shi'a ku duba yadda ahalus sunna suke ce Allah ne ya kaddara bawa ne ya yi ya haɗu da shi aikin da bawa ya yi Allah ne ya kaddara shi cewa gashi nan shi ya je ya jangolo abin ya same shi ku duba a ka'idul imamiyyati al-ithnai ashariya lizanjani mujalladi na uku shafi na 175 zuwa 176 a ƙarƙashin aƙidatu shi'atul imamiyyatul ithnai ashariyyati fil qada'i wal qadar akwai littafi na biyu mai suna aqaidul imamiyyati fi thawbihi al jadid aƙidun shi'a imamiyya a sabuwar tufarsa eh, shafi na 55 eh, zuwa 56 الفصل الأول الإلهيات fasalin da yake bagana akan alloli aqidatuna fil qada'i wal qadar inda suka bayyana aqidansu game da al qada' wal qadar sannan shine sai tambaya ta 91 tana cewa man alladhi ikhtara al qawla bil awsiya'i suwa suka kirkiro maganan wasi wai wasi wasi in annabi zai mutu sai yayi ma wani wasiya su suka kirkiri wannan maganar musulunci ne wa kam adadul ausiya sannan yawan waɗanda aka yi wa wasiya ɗin nawa ne wa man huwa akhiruhum fi i'tiqadi shuyukh shi'a wane ne wasiyi na ƙarshe gaba ɗaya a cikin aqidun shi'a jawa amsa awwalu man ikhtara'ahu farkon wanda ya ƙirƙiro wannan wai wai wasiya wasiyi idan annabi zai mutu sai ya bar menene wasiya ga wani daga cikin ya matso da wani ya bar masa wasiya ni zan mutu amma ka isar mun da kaza kaza kaza kaza kaza da ban samu daman karasa shi ba kamar yadda idan mutum zai mutu ko ba yana barin wasiya ba wani na bar maka wasiya in na mutu al'amarin ƴaƴana aurar da ƴaƴana na bar su a hannunka ka zartar mun kaza ka mun kaza ka mun kaza ka mun kaza bayan na mutu ai yan adam haka suke ko to suna da aqidan cewa duk annabin da zai mutu sai ya bar wasiya ma wani mutum ya matso da shi ya ce zo ni mai mutuwa ne in na mutu ka ci gaba da mun kaza da kaza kaza tafiyar da harkokin al'umma kuna ganewa shi ma wancan wasiyin in ya zo mutuwa shi ma sai ya sai ya kira wani ce to zan mutu ka ci gaba da zartar da kaza da kaza kaga wasiyan ta samu salsala daga waye manzon Allah ko sai wannan shi ma da zai mutu yayi ma wancan fasin yayi ma wancan fasin shi yasa annabi da zai mutu yayi ma sayyidina Ali sayyidina Ali shi ma da zai mutu sai yayi ma waɗannan limaman goma sha biyu kawai so daga su babu wani kuma saboda haka duk abinda da kaga suna yi kenan wato suna ne a matsayin wasiyan manzon Allah ne suke suke isarwa to waye ya ka farko ya kirkiro irin wannan aqida da ya kirkiro irin wannan tunanin awwalu man iqtara shine Abdullah bin Saba al-Yahudi kama taqaddama kama yadda muka faɗa can shine ma asalin ya kirkiro me shi'a to shine ya kirkiro wannan ya kirkiro wannan za ku ga su da kiristoci a wannan aƙidar ɗaya ne domin za ka ga wani fasta ya ce wai ai shi prophet ne jiya eh, the holy spirit ya nuna mai kaza ya mai kaza ya mai kaza ya mai kaza ko duk abin da yake yi ana masa dictation ne ina fata annabi isa ne jesus ne umur ba kwa gani a jarida ya ce annabi isa ne ya umurce shi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wani da aka kama shi yawa wa mata ciki a inugu can yace holy spirit ne ya nuna mai yayi irma yadda suka rena annabi musa annabi isa ma abun ma bai musanta sai mutum ya je ya fato baraye wata barna ya ce wai shi an nuna masa ne eh. an kashe mutum a sosai mana sosai aiki dan malama suna ci at-tuyuru ala ashkaliha taqau tsuntsaye dama ai in ka samu belbela to cikin balbela za ka sa ai balbela ba ka samu ta cikin angulu ko ka same ta in ka samu angulu to angulaye ne suke nan din ba za ka taɓa samu wani tsuntsu cikin waɗansu tsuntsaye ba shi ne laraba proverb ne na laraba suka ce dama duk inda ka samu belbela to sai cikin yan uwanta belbelu za ka same ta haka za ka samu wani da aka kama shi fasto yana buga kudi aka kama shi da 'yan church ɗin shi ba ce wai wai holy spirit ne ya ce mai wai ya buga kudi ya gina coci ba <laughs> wai ya so da ya nuna mai ya buga don a gina coci a fada shi ya sa ya ta injin din to da efcc suka damke shi wanda ya nuna mai din ya zo sai mutum ya abu sai ya manna ma wani ya abu sai ya manna ma wani karara za ka ta san mafarna ana hana ta ba in ya shiga wani ce wallahi tallah sharrin shaitan sharri shi ne fa shaitanin sa amma yana ce wai wai sharrin wani shaitan ya sa shi Allah rufa asiri to قال ابن al القمي fi zikrihi li aqaidi shi'a akwai ibnu baba waihi mutumin kumbin nan garin na yace ya ataqiduna shi'a suna da aqidan cewa bi anna li kulli nabiyyin wasiyan kowane annabi in zai mutu yakan bar menene wasiyi wanda zai mai gurbinsa yana zartar masa da ayyukan da bai zartar ba kar ku manta a can baya mun karanta cewa limaman shi'a suna cewa ba annabi ko manzo da Allah ya aiko da mutuwa ta riske shi ya gama da mutuwa ta riske shi ba ya gama isar da sako ko ba haka ba duk annabi ko manzo da Allah ya aiko mutuwa tana riskan shi ne kafin ya gama isar da sako to sai ya nada wanda zai isar masa da sako wanda yake isarwa din shine limaman tun naba farko limaman shi'a to shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yana cikin isar da sakon sai mutuwa sai interrupting ta dauke shi kafin ya gama mai isar da sakon to shi yasa waɗannan limaman shi'a yanzu suke isar da abinda shi annabin bai gama isarwa ba kuma ta mun shi a can baya har aya ta buge su al-yawma akmaltu wa atmamtu alaikum wa raditu lakum al-islam dinan amma su suna da wannan tunani to shine makarancin shi ne wannan ah, idan annabi zai mutu ya kira wa fi ka gama isar mun ai ya nuna cewa bai gama din bane to suna da aqidan cewa bi anna li kulli nabiyyin wasiyan kowane annabi fa baya mutuwa sai ya bar wasiyi usiya ilaihi bi amrillah wanda wasikin da ake yi ma annabi zai ma wannan wannan din da umarnin Allah ne yake ce annabi ka kirawa ne ka masa wasiya wa zakara bi anna adadal awsiya sun ambata cewa mafiya yawan adadin waɗanda aka musu wasikin nan sun kai mi'ata alfin eh, eh mutum dubu ɗari wa arba'atun wa ishiruna mutum dubu ɗari da ashirin da hudu aka musu irin wannan wasiya kuma duka cikinsu ne ake ina fata an gane ka duba wannan magana al-i'tiqadatu li ibn babawayh shafi na 92 babun fil i'tiqadi fi adad anbiyai wajen aqida da yadda da adadin annabawa da kuma wasiyansu al-qasim raddi iftarau sun kirkiro an abil hijaz qala yace qala amirul mu'minina amirul mu'minina aliyu kenan ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam khatama mi'ata alfi nabiyyin wa arba'atan wa ishirina alfa nabiyyin manzo Allah shine cikamakin annabawa dubu ɗaya da goma sha hudu ko mi'ata alfi nabiyyin wa arba'atan wa ishirin manzo Allah shine na ƙarshen su annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu wa khatamtu ana mi'ata alfa wasiyin shi kuma amirul mu'minin sayyidina ali ya ce a ah, shi kuma sai ya bar wasiyi wasiyansa na wa mi'ata alfi wasiyin wa arba'atan wa ishirina alf shi ma sai ya bar wasiyansa wato dubu ɗari da ashirin da hudu annabi ya zamanto shi kuma ya cikon waɗancan shi kuma shi ne cikon sayidina ali shi ne cikon wasiyai dubu ɗari da nawa dubu ɗari da ashirin da hudu sayidina ali ne cikonsu shi kuma annabi muhammad shi ne cikon annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu ta wajen annabawa annabi ne na ƙarshe da shi aka cikita yawan annaba dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da ashirin da hudu to cikin wasiyai in aka jero su aka jero su shi ma sayidina ali ne shi ne da shi aka cika wasiyai nawa dubu ɗari da ashirin da hudu shi ma a wajen annaba annabi ne a wajen wasiyai kuma shi kuma sayidina ali ne da la yanda annabi shi ne cikamakin annabawa sayidina ali shi ma shine cikamakin wasiyai so total ɗin annabawan ɗaya ne da yawan wasiyan so bayan aliba wani wasiyi kenan ina fata an gane ko ya ce wa ah, takallafu wa ma takallafa al-awsiya qabli wallahu musta'an yace sai to sai na ali yace ni sai na ɗauki nauyin irin abinda wasiyai da suka gabace ni ba su ɗauki irin nauyin shi ba الله wannan maganar tana cikin basairu darajatil kubra mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu waftara shaikuhum majlisi fi akhbari shaikhin su almajlisi sai kirkiro hujja yace khatab alhasan bin ali alaihi salam wa tuwai sayyidina hasan yayi huduba ba'da wafati ali bayan rasuwan sayyidina ali mahaifinsa kenan wa zakara amiral mu'minina fa qala wai sai ya ambaci abiran mu'minin sayyidina ali kenan sai ce faqala ce khatamul wasiyina shine cikamakin wanda aka yi wa wasici wa wusiya khatamul anbiya ko wasiyu khatamul anbiya kuma shine wato wasiyin cikamakin annabawa shine cikamakin wasiyai wanda cikamakin annabawa ya masa kuma shi ma wasiya وأمير الصديقين والشهداء والصالحين شين أمير الصديقين والشهداء والصالحين كدوبا بحار الأنوار مجلدنا أربعين دا أكو شافي نتري أكو دا ستين دا باب خطبه بعد شهادة أبيه wato huduban da alhassan ya yi bayan mutuwar shahadan da mahaifinsa sayidina ali ya yi ya tabbatar da cewa shine cikamakin wasiyai fa ma'ana haza kun ga ma'anan wannan magana annahu la wasiya ba'da al-amir al-mu'minin ali kenan ana nuna yanda babu wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu to babu wani wasi bayan bayan sayyidina Ali idan kuka duba sayyidina Abubakar da ya hau abin nan eh, khalifa na farko me aka masa zabe aka masa sayyidina umar fa abubakar ne bar wasiya ai ya shi ya zaɓi sayyidina abubakar ce in na mutu ga wanda shi kuma umar da zai rasu ai ya bar abun cikin mutum shida aka zaɓi sayyidina usman to su suna so su nuna duk wani wasi da aka ce bayan na mutu wannan babu shi na ali ne na ne na karshe yanda babu annabi bayan manzon Allah sallallahu haka nan babu wani wasi bayan me abinda ake so a nuna ke wa anna imamata man ba'dahu ba'ilatun duk shugabancin wanda zai zo a ce shi imam ne shugabanci ne bayan sayyidina ali babu duk ƙarya ne lalatacce ne ɓatacce ne li'annahum laysu bi awsiya domin su waɗancan ba a musu wasiki ba wa hadha yanqudu mazhab al-ithnai min aslihi idan aka tafi a haka to wannan aqidar ta ma rusa shi amma gaba ɗaya ta yi uprooting ta. domin me fa yanqudu bunyanahum min al-qawaid ya sare asalin condition din shi'a daga ƙasa kaifa lam yantahi li zalika shuyukhu shi'atihim eh idan aka ce sayyidina ali ne karshen imam duk wani imam bayan shi ba imam bane ina aka samo sauran limamai goma sha ɗayan nan to kaga idan aka ce babu wani wanda aka yi wa wasu a can ai mun ce sayyidina ali ai yayi wa ƴaƴan shi wannan yayi ma wannan wasi ce kai ne imam na kai ne imam ko ba haka ba to idan aka ce daga ali ne an rufe idan aka samu goma sha ɗayan nan kaga ya rugurguza ma imamiyar ma gaba ɗaya walakin sadaka Allah idan dai Allah maɗaukacin sarki yayi gaskiya walau kana min indi ghairillah da za a ce wannan qur'anin daga wani Allah ne to lawajadu fihi ikhtilafan kathiran da an samu sabani mai dimbin yawa a ciki za ka ga maganganun su wannan ya karo da wannan wannan ya warware wannan ya warware wannan to amma ba za ka samu haka a cikin ƙur'ani Allah ubangiji ya rufa mana asiri in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ji matsayin imam da shi da annabi da imam da annabi wa ya fi daraja wa ya fi wani shi ne za mu ji an Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya samu dace Amin ya rabbal alamin.